من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء ربك لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستجبوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أثار اليقين ثم أما بعد يروى مسلمات البركة لما كتب أسكوانا من البركة مسلسل شيخ أبو بكر محمود الأمي رحمة الله عليه tare da manyan malamanmu da alarmomi da 'yan agaji da 'yan jarida da iyaye mata sauran bayan ta faru a nan ina mai sallama ta musulunci jama'a Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karawa Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya samu yau yi na sha takwas ga wata ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa wani shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da yau muna sha tara ga watan hudu miladiya haihu annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu ina roƙon allah ta'ala ya jagoranci a cikin wannan kawo Allah mara kuka da sunan samun su za a gafa sama cikin wannan wata ya Allah ya Allah mara kuka da sunayen ka akwai masu bukatu daban-daban na alkhairi akwai marasa lafiya wanda riga mu gidan gaskiya Allah ya gafa sama ya Allah ka cikin iyayen mu da rahama ya uwa musulmi in kuma manta ba jiya karatun mu ya tsaya aya a ta 48 a cikin suratul ma'ida yau kuma za mu tashi aya ta arba'in da tara cikin wannan sura insha Allah karmata Allah bismillah وأليكم بينهم بما أنزل الله وهذرهما أن يفتروك عن بأس ما أنزل الله إليك فإن تولوا فألما أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون yan uwa musulmi har yanzu Allah madaukakin sarki mun nemi bayani game da hukuncin da Allah ya umarci manzon Allah shi ga wa'anda ba musulmi ba sun kawo shari'a Allah ta'ala ya ce wa amin kun bayyana kuma ka yi hukunci tsakanin bima an zura Allah da abin da Allah ya sauka duk wani bai yi da ya ɗauko shari'a ya kawo maka ko kirista ya ɗauko shari'a ya zo wajen ka yace kai bai hukunci to Allah ya ce in za ka hukunci ka hukunci da abin da Allah ya sauka shi kenan ka hukunta Allah ya ce wala tattabi ahwa kada ka bi soyayyen rayukanka wa hazarwa kun kai hasara kai hasara su an yafi kar ka fitile ka kar ka cikin fitina an ba abu ma anzalallahu ilayk ta hanyar bari sashen abin da Allah ya kuma kuma bayan wuce ko kirista ya zo ya sa ka sai ka saki ayat qur'ani ko sai ka saki hukuncin Allah da ka sani ka ga ra'ayi ne ka kai da wannan kai tsayin ka tsayin daka akan abin da Allah ya kuma kai hukunci shi sai Allah ta'ala ya ce fa in tawallaw idan bayan kai musu hukunci suka jibe musu ba suka juya baya suka kiyarta Allah ya fa alam ta sani anna ma yuridu Allah an sani ko Allah yana nufi an yusibahum Allah ya same su Allah ya kama su bi ba'd nubi na tashi zunuban duk wanda kawo hukunci ya jibe mai ba ya kauce to Allah na nufi yayi mai azaba tashi zunubin da ka aikata kuma abin da ya kamata ka sani wa inna kasiran min lalle da yawa daga cikin su ahlul kitab Allah ta'ala ya ce wa inna kasiran min nas lalle da yawa daga cikin mutane la fasiqun tabbas fasiqai ne ji Allah wa kuma yawa mutum wannan aya tana gwada cewa shi annabi sallallahu yana samun ararraki yana samun shari'o'i daga wanda musulmi suna kawo masa to Allah ya ce in sun kawo mai ya yi shari'a da ƙur'ani ya yi shari'a da abin da Allah ya so kan birki shi ne ƙur'ani kada ya ji sauran su ya tsaya bisa ga abin da Allah ya sanar in sun ka iya sun ka iya da to Allah ya san da shi ya san cewa Allah sai ya kama su zunubin su saboda da zarar an ce ma shari'a ba kai dafa bane yake Allah ta'ala ya kuma ya sani wa inna kaseeran minan nas lalle yawa daga cikin mutane lafasikun tabbata kai masu kai daga da'a ta Allah dan adam an jarabe shi inda su aka yi ba daidai ba ya fiye kan bijire da yi mai abin da ra'ayi ne ya je ya kwanta mai ba saka bijire ba su Allah ta'ala ya ce irin wa'annan ne abin da aka so mutum musulmi shari'a ta Allah ko kai ma ko ma ko ba sai ma daɗi ba sai ka yadda ka miƙa ƙawaya wannan shi aka ce musulunci duk abinda an sai ma in bi Allah ya ce ko manzo Allah ko ya dade ka ni kauya amma wasu Allah da zara aujin da in ciwala wallahi ba ka yarda sai ku ku yabi da ubangiji Allah shi ne kai sai Allah ta'ala ya afa hukumar jahiliyyah afa hukumar jahiliyyah yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinun cikin sarki ce shi a bar shari'a Allah suka so a fa hukumar jahiliya ya bugu yanzu hukuncin jahiliya suke nema a yi musu hukuncin jahiliya mummunan hukunci shi suka sa a yi musu wallahi hukuncin jahiliya bai dace da su ba ko kuka kuma da aka ce hukuncin jahiliya a kan wallahi da su ba yanzu ku ɗauka hukuncin jahiliya matsalin ta iya zan babu za a sa cikin ɗaki a ruhe ta ba ta ganin haske cikin duhu take ba ta yin wanka ba ta yin kitso ba ta da tuwaji nan cikin ɗaki da wari da dauɗa ya yi mata yawa sun ta yi shekara guda wata ko da aka shekara guda in ta hito cikin ɗakin da suka ta kaba ciki duk wanda ya shaƙe warinsa kuma ya musu ya kai da Allah wanda hukunci ya yi jahiliya ta suka sai ke shekara guda kina idda mutuwa kuma kina cikin daki ba shi zuwa ko ina ga bakar dauda ga bakar yunwa amma musulunci to ce a wata hudu kwana goma in ma mai ciki ta ta aihu cikin ta kuma idda ta a wanga hukunci ba na Allah bai ma daɗi ba hukuncin jahiliya jama'a mace in mijin sai zan babu dan kishi yana iya mace na ina iya mace mata ce yaro na iya sa mata baban sa kuma mata ce hukunci jahiliya ke ki an mata baba ne kuma so ya aure so ya aure ki hukuncin jahiliya shi shine Allah ya ce afa hukumar jahiliya su yabul su mutane hukuncin jahiliya suke nema a yi wa man ahsanu min Allah hukman wane ne ya kai Allah kyakkyawan hukunci wani na ya kai Allah iya hukunci mai kyau jama'a babu amma gawa Allah ce mai kaumi yu'inun ga mutane ba masu yaqinin Allah shi abuda shi kowa ya hukunci mu mun sani hukuncin Allah ya kone hukunci da wallahi jama'a amma da kai musulmi ka ne ai hukuncin jahiliya wallahi bane ya ce hukuncin jahiliya da kana ganin mutum an ka aihu mai tsiyama cikin turku ita yake da ranta turku ita da ranta la ila illallah wata rana wani mutum ya zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ga ya tagumi yace ni ya rasulullah ina sana abin da ya faru lokacin jahiliya yake na yi tafiya ban nan ko na dawo masa ta a hidiya mai yarinya ta fara girma ta fara wayo balaraba gunin ban sha'awa wallahi kawai sai na ga bakin ciki ya mai yawa barin sai in kashe ta ya ɗauki yarinyar nan gwanin ban sha'awa ya yi daji da ita wallahi ya sai rijiya cikin daji mai bala'in zubi ya kaɗa ciki tana faɗin baba baba ya abi ya abi ya ɗauka ya kaɗa rijiya yadda kuma tana motsi tana baba ya abi ya dauka ta dutse kuma ya kaɗa masa rijiya yadda sai da ta bar motsi sannan ya dawo gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi na zuwa tuna da wannan abun hankalin sai ya tashi sai manzo Allah ya ce inda akwai wanda aka wa haddi ga abin da ya aikata lokacin jahiliya cikin musulunci da kai da mara saboda aikin ka ya muni jahiliya ce shi yasa jahiliya mata sun ke tsada don kowa ya aiki ya mace kashewa na aiki bai bara abin kunya gida ne wai abin kunya na an da ya mace amma duk wanda ya daure da abin kunya ya bar ya bar har ta girma in ka ga yadda aka ribibi wurin buɗatta saboda ya dauke ya bar abinci ta girma maza kowa so yake ana iya samu wajen namiji hamsin suna ba ɗaya mace guda saboda wanda an karɓar masu cewa da yake ba zai fi mc ba وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كذيب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينطقه على هوننا أمية السود التراب ألا ساء ما يحكمون الله تعالى يأتي أجاهلية إذا أكره مثل قيامة فيه sada bakin ciki ya same shi wa yoshi wa yokai ne Allah Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan aka wa dayan su bushara kiyama an ka sheko an ka ce wani ai mai huwa sai ce to me an ka aiwa kuma to wallahi mata ta an ka saba sai ya kai kai zalla wajhuhu muswadda zai kasance fuska ta baki irin yayi tukun tukun da rai wa huwa kazim yana haɗe hushi yusuf Allah ya mai ɗiyar to yanzu sai ina cikin mutane sai ya tashi sai kawo koyo ya tawara min alƙaumi yana wa mutane koyo min su imamu shi saboda mummunan bushaya da an kai ayyukan mai ya shige wa farfada ya koyi ya shige na ya koyi don ka a gare a cewa da ya ka ayyukan ma to da ka a lokacin tambaya sai ka koyo saboda mummunan bushara da an kai sai ya kuma gina shawara a yusufu alahunin shin zai riƙe wanga bushara da an kai ne kan walaƙanci da ƙasƙanci an aihon ya mace ce barka gida ne amma ne su su tura shin ko zuwa ya kai daji ya gina ya tabu ita ya dawo ya dawo ya huta da abin mai sai a ga wasu sun ce sun da idan da ya ce ya ce saboda da ranta ya dawo gida kuma ka san bala'i irin nasu ba a kuma iwa tana jaririya fa sai ta fara girma ta fara tasa sai ya ce gina cikin daji kira mai sauƙi da ranta ba wasu an su da ya ka a sai idan wani wanga shi a hukuncin jahiliya jahiliya sai mu mugu abu da yawa ko jahiliya fa mutum na iya zuwa hikima san mutum yana so zuwa ɗaya ka gidanta ya ƙwace matarka ya ɗara su rinsa doki ya ce in kana in kana in ka ta ka kimin ka amsa matarka in kana iya haka ɗaya mutum zai shiwa mata jahiliya ke sanin jahiliya mutum iya da wani mutum gwarzo ne sai ya ɗauki mata sai ya kai mai sai sati duri ne da ala sanar da kai a sabon min ɗa irin ka ga fasatar na kawo ma da Allah ka bi mai sanar ka kai ciki ta aifar mai da'irin jahiliya ce e mutum ya ɗauki mata sai ya ce wani sai ya ke bi mata sai ya samu mai ɗa'iri ne in ta yi ciki ta a kawai ta gaba ƙar jahiliya shi yasa Allah ya ce aka hukumar jahiliya ya bugun su yanzu mutane Allah hukumar jahiliya ya bugun ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون a musu wa man ahsanu min Allah hukman Allah iya hukunci mai kyau ga mutane masu Allah hukuncin Allah mun gode mu da sha'ara da hukunci ya hana ka ɗauki mata wani duk da ka sha ba ka auren mata baban duk da ka sha ba ka ɗaukar ɗaya ka sulku surku da ganta Allah ya yi hukunci haramun ne ba a yi haka in ko kai wallahi duniya ce ka ubangiji Allah ya kare shi ne Allah ta'ala ya ce gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah maɗaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya fi mutane masu imani Allah ya kira mu'minai wa'anda an da imani Allah ya ce la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kada ku riƙi yahudawa da kiristoci masoya Allah ya ce ba a ba'duhum awliya ba sashen su waliyan sashe sashen su abokan sashe sashen su majibantan amin sashe bakin su guda da yahudu na sara bakin su guda inji Allah kai musulmi wallahi ba abokan ka bane amma yanzu haka da yawa a cikin mata suna da masoya kiristoci da da yahudawa kina musulma a makaranta ba ki da abinci ya kai da yahudiya ko kirista kuna sa abinci tare kuna yin not tare wurin kwanan guda kuna yawo tare cikin makaranta ke kina sallah ita ba sallah ki ce Allah ba ki ce Allah uku Allah ya ce mm, kada ku rike Yahudawa da kristoci abu kanku Allah ya ce kada ku yi kai musulmi ne shi ba musulmi ba ne kai kana sallah shi bai sallah ina ruwanka da shi hulɗa ta zama aji in ta haɗa sai ku yi aji guda kowace shi ke nan amma da an tare cikin aji a raba gari ke ke makaranta da ke sallah kuma ta yi wurin kwana to Allah ta'ala ya ce ba a riƙon Yahudawa da Kiristoci masoya Allah ya faɗa muku ya ce ba a buhun auliya ba su sashen su abokan sashen adawar su gudata musulmi yaya za a yi musulunci ya ƙare a za a yi musulunci ya samu matsala shi suka so saboda ka ba abokan ku bane kwanan baya na gaya musu sai ka ga wai musulmi yana da wai ya sai kirista la ila illa in kirkumar kuma taho sai ya ba ka kuɗi sai mai falla kirista ba kana musulmi ina musulunci kai kyara saboda ka addini musulunci bai yadda ka rike kahiri masoyi Allah ya ce a amma hulɗa ta makwabtaka babu lahi ya aiko ma ka aiko mai an yi sallar idi an yi sallar layya gidan ku yi ku aika wa kirista rama ya halatta ya halatta kirista in yi tuwo ne irin wanda kuka so ya yi ce ba ko ya yi amala ko ya yi safara ya aiko miki ba da yanki wanda babu laifi makwasaka amma soyayya ta alaƙa ta addini babu idan Allah ya haɗa ka makwabtaka da Kirista ka ba shi haƙƙin makwabtaka dama akwai mai haƙƙi guda akwai mai haƙƙi uku akwai mai haƙƙi biyu wanda a Kirista haƙƙi guda gare haƙƙin zama kusa ga gida gida in kai tuwo mai daɗi ka aika mai ba iya ne wannan babu laifi in yi rashin lahiya ka ce gaisai babu laifi amma abin da ya shahi alaƙa ta addini ba in aka yi sai ya aiko ma nama ba baka amma in ta aihu an kai suna an ka yanka nama kana ci yanka ba ka kirista in ta aihu an kai suna an ka yanki nama an ka aihu da kina babu laifi amma wallahi alaƙa ta addini babu muna ganin wasu wasu musulmi waye ta tun su wani ɗaura auren musulmi daura auren kahiri shi na da abokin kahiri tun za a daura aure wai ya ce kan to kai zai Allah ya saukar da wani bala'i ta musulmi kana ganin ba sun Allah ya da kai ba tunda an ce ana tayar da mutum akan abin da ya mutu ubangiji Allah ya kare Shi mu shine wata ala ya ce man yatawallahum minku" duk wanda ya soyayya da ku da su cikin wanda ya jibanci cikin kan rike kahiri matsayin masoyinka Allah ya ce fa innahu minkum lalle shi ya cikin Allah ya ɗaukai ya fa cikin saboda kana soyayya da su kana son su gara Allah ta'ala yace inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin lalle Allah bai shirya da mutane azzalumai daga cikin zalunci shine ka riki kafiri masoyinka ka faɗa wannan sunni akwai kuskure ka ji wallahi wani ya ce wallahi kafiri ya yi sunni ta ina ya za a yi mutum wanda ka cewa la ilaha illa a da wanda cewa Allah uku ne ai wallahi bai duye da duye da mutum ya ba wallahi ya kafiri jama'a ku bar kwatantawa ba Ba babi na addini in ana magana Allah zai yahi wa a ce musulmi da kafiri gudana wallahi kana yi bai Allah ta'ala ya ce afa musulmi na kalmu jirimi afa musulmi na kalmu jirimi Allah ya ce malakun kayfa ba ta tahkumun أما لكم كتاب فيه تدرسون الله أمر كيف na أفنجعل المسلمين كالمجرمين yanzu mu sanya musulmai zama dai da waɗanda aka hirai a ce duk gudana ko kuma a ce ma ka hiriya musulmi Allah ya ce ba la kun kai ka tafi me ya same ku ne yadda kuke irin wannan hukunci mummuna ɗanyen hukunci ka ce wai ka hiriya musulmi Allah ya ce amlakum kitabun fihi tadrusun shin ko kuma wato da wani tashi na cikin ko ko ya karanta cewa wai misali da dindu guda ina ku kawo littafin da yake haka ina kuma ta haka saboda ka duye da musulmi ya ɓaci ya yi kafiri wallahi mu muna faɗa mu gaskiya ne amma ku bari a sai kiyama ku bari ina Allah zai kai musulmi kafiri ina zai na ku bari a faɗi kiyama ku bari wallahi ka iske ya riga dan mai ruwa ya sa wallahi samu dan uwa dan mai falga ruwa wallahi bai samu amma ku kana nan wai ai ka hirya ne musulmi wane ne wane ne wahala wahala wahala eh Allah ubangiji kare الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم لا نخشى أن تصيبنا دائرة فأتى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين الله تعالى هنا gwada masa duk wanda ka gina kun shiga cikin kahirai munafiki Allah duk wanda ka ga shi kai ne ya rike cikin kahirai cikin yahudu fara ko yau shi ka makaranta bai da abokin da kirista Allah ya ce na yi Allah Allah ya ce fasarar ke fi qulubihim marad za a ga wani cikin zukatan su akwai ciwo akwai rashin lafiya Allah ya ce na fihim suna gaugawa shiga cikin kahirai suna hulɗa suna gaugawa shigewa cikin kahirai ana su kurɗa kurɗa sunna sunna duk in ka gane abu kare ka hare na wanga ya mugu aski yayi haka wanga ya mugu aski yayi haka wanga hida an kunne ga wanka ne sarka dukkan hare na abu kai ne Allah ya ce za da yawa daga cikin suna gaugawar shiga cikin waɗanda suke kahire ya kullum suna cewa nafsa an tafi bana da'ira ai abin da ya samu ka shiga cikin kahiran na hulɗar su muna jin tsoron kada wata da'ira ta mu kada wata musiba ta faɗo muna shi yasa muka shigewa cikin su amma ina cikin su in ta tuko ai muna samun sauki wallahi bane ya shika idan aka ce da'ira musiba a kawo wai suna jin tsoron abin su soyayya da kafirai wai saboda ko da yaƙi ya tashi ai kafirai abokan su na ba su bari a kashe su eh wane mu naksha an tusiba bana da'ira sai Allah ya ce fa aw am fa asa Allah an ya'ti bi fath kusa Allah ya kawo cin nasara aw amrin min indihi ko kuma wannan abu daga wurin Allah ya kunyata su ya tarwata kafirai fa yusbihu sai su mun aukai su waye gari alama aka musu daga suka koyi na soyayyar kafirai fi anfusihim kawunan na dinu suna masu da suna masu da dama in ka rika kahiri za ka yi nadama wata rana kahere ba a kanku ku ne. iyaye mata in za ku tura ɗiyan ku zuwa boko ki musu wasiki ki gaya mai ba ki yadda ba dan ki yesu ya da wanda a yi ki ce ba ki yadda ba da yake da kirista a bukiyarta suna zuwa karatu sokoto suna zuwa karatu Aliyu, suna zuwa karatu har kano kuma har kasashen mutum ki tsaye da yaron ki ne wasiki ko da yake mata wasiki ban yaye miki ba kirista a abike ban yaye miki ba ki hulɗa da maza ban yaye miki ba ki bar sallah ban yaye miki ba ki dinga ta'ammuli aukan da ba su da kyau sai ki wa yake wasiki sai to Allah ya kai ki lafiya Allah ya tsare amma suna ga wasu babu ruwan to wance kake tata wane ne wane ne abin da ake sauki ki mata fiki da abubuwa masu ƙarfi wallahi yaro in kai mai fiki ko da ya tafi abin nan da kai mai fiki kai wallahi in zai ce gaba ni ya faɗi wani ma in yayi abin nan yinin nan sai ya samu matsala sai ga an cewa wallahi mama ta yi fiki kuma ga yana abin ya kai ya shi Sai ya samu matsala sai ya dawo ya gyara hanya ce amma shi kenan kuwai za ku tura yaro zuwa makaranta babu wasi za ku yi masa wasu kuma ko aure za a yare ba ku masa wasi bin da aka fi mutum ya tsayawa a ne wasi a ga cikin aka wasiya kalaman da in ka faɗa ma yaro har ya mutu mantuwa da ka faɗa mai kalamai na gaskiya wanda in ya riƙa zai ji daɗin zaman rayuwar duniya saboda Allah maɗaukakin sarki ya hana soyayya ya hana hulɗa ta ƙudda ƙud da wanda ba musulmi ba in ji Allah maɗaukakin sarki shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ba yi subihu alama asaru fi anfusihim nadimi sai su waye gari suna akan abin su koyi cikin su suna masu nadama in ji Allah maɗaukakin sarki ubangiji Allah shi muna kariya da wasu Allah ta'ala ya ويقول الذين آمنوا وأهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حدثت أعمالهم فأصبحوا خاسرين الله تعالى يتي ويقول الذين آمنوا masu imani suna faɗa suna cewa a ha'ula illadina aka samu billahi jihada imanihim yanzu waɗanda ne suka yi rantsuwa da Allah maƙwar su suka sha billahi lazi innahum lama'akum suka ce suna tare da ku wallahi ƙarya ne munafiki bai tare da ka bai tare da harkar ka illa kawai maka saka sai ka bada Allah ya ce habidat a'maluhum ayyukan su ba fa asbahu khasirin suka waje suna masu hasara masu tabewa duk munafiki Allah sai ya tabi yayi hasara shi yasa Allah madaukakin sarki yace munafiki da ka gani Ina tare da kai amma bai san ganci bai san gaban ka ya yi sangan ci gaban makiyinka da gare ka ya shi ake munafiki mata ku bar munafiki kana mutum dariya haƙuri ai wallahi wancan banda masoya irin ki duniya sai a ɗauko amana a baka a baka a sirrai amma kan daga ce ka ce ya ce banza ce ki an ba ta saboda ka ba a san mutum ya yi mana hutu ba ɗabi'a ta. in ba ka saka mutum to kare shi shige mai kawai baka yarda abin da ya kafa shike nan kai ga ka haifar su ne kana haraka da ba ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah ta'ala ya ya ayyuha alladhina amanu ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه سوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم بشفاعتهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله أكبر wasu ‘yan uwa musulmi ga aya tana gwada aiki inna Allah ka abinka don Allah kada tsangon yin wasu ka bari in ka ja baya ka bari Allah sai ya kawo wani aikin nan kuma kai an riga an gama da kai saboda ka ya iyaye mata ku sani in dai kina aikin ki saboda Allah kuma don Allah kake bai tsegumi mai tsegumi tsangwama mai tsangwama kai ya sa ka bari in aikin Allah na haka yawa in ko ba don Allah na haka mutum bari wallahi ka mutum maka dan ba ka samu komai wurin Allah shine Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amana ya fi wa'an suka yi imani man yartar da minkum addini duk wanda ya yarda cikin ku daga addini ne ya bari yace musulunci bai ya bari ya bar addinin musulunci ya kafirta ko kuma yana aikin addini ya bari Allah ta'ala yake fa sauka ya ati Allah bi qawmi da sannu Allah Allah zai zo zai kawo wasu mutane da sannu Allah zai zo da wasu mutane su yi aikin nan wa'annan mutanen yuhibbuhum Allah yana son su shi yasa ya kawo ku da aikin kenan jama'a ana gwada mana in ka to kana aiki addini Allah son kana aiki in Allah bai son ka sai ka taura aikin banza ka wahala ga banza ka sai ka banza ka samu kuri ba dan ga wasu muna ganin yan wahala banza saboda ka ya iyaye mata duk wanda Allah ya sa cikin aikin addini ya gode ma Allah kina zuwa islamiyya ki gode ma Allah kina wa diyanki hidima kina wa ki hidima ki gode ma Allah kina karatu addini ki gode ma Allah kina da'a ga iyayen ki gode ma Allah kina ziyara ƴan uwan ki gode ma Allah kina sadaka ki gode ma Allah kina yin sallolin lafiya ki gode ma Allah duk aiki addini ki gode ma Allah in ka bari wallahi Allah na kawo ne shi yasa aka ce wata rana kafirai makka sun hana a yi dawafi da ka'aba kawai sai ga raƙuma ɗaya da sana gefen ɗakin ka'aba raƙuma saboda ka wallahi uwa musulmi addini in mun yi kan muna mun kawa in mun ka iya in duk duniya duk kowa ne zikin mutane ya sallah ya bari Allah yana da mala'iku masu yi su san ma suke a sa su yi suna nan birgit sun ma mutane yawa ne ta ba kusa saboda ka aiki addinin jama'a ko ka yi ko ka yi Allah zai kawo mai yi shi yasa so da yawa naka nasiha lafiya in musu wallahi jama'a Ke nuna muta muke da mu yi abin da muka iyawa mu daga Allah zai kawo su yi zafi shi da sai ma abin da ya hina mu mu mu kama jiki mu yi abin da muka iyawa kafin mu gama lokacin mu ta mu Allah ya kawo su nace musu wallahi nan gaba masallacin ga da liman da ladan da mamu duka Allah jaye su zai ya kashe su mu koma muna kasa kwance Allah ya kawo su wani liman ya to ya hawa eh kuma yadda faɗa jiya wani ladan ya so da karatuka ya kira sallah ina wasu ladan ya mutu ina limami ya tafi ina sauran mamu kowa ya tafi ina yan kwamitin masallaci kowa ya tafi eh har da yan agaji wallahi kowa ta yazi to jama'a mutum ba telwa ta yi kamata ya yi ba ba ku gani 'yan siyasa duk ɗan siyasa da ya abin ɓare in ya sauka ana yabo ne ana mai addu'a ya yi ƙoƙari shi ko wanda bai yi komi ba sai dai ɓaci da Allah ya isa bai daraja ga mutane ko duk ina sun sani ba su bai daraja ke nuwa sai bai abin ƙware ba to ko mu yanzu ke nuwa ke nuwa mutane wani muna yi kuma a ɗauki ɗaiɗai gaba kawai wani bawa Allah ya rasu manyan mutane ya ta yara kun gani ko mu wata ra ɗauki guda guda kowa ta yi a zai nan ka yi abin da ka iyawa yanzu kayan Allah ya kawo ne ci gaba ko ka a ranka ma ba baka iya sai Allah ya kawo wani saboda ya kamata mai addu'a da malamin mu kuma jagoran mu shine shef Muhammad Bello Bayo Allah ya gafarta Ya yi shekaru yana gabatar da karatu nan wani yanzu ya koma da Allah ana son karatun da ya kai muna da shawar mai ta bamu da jan hankalin mu ya yi kai eh kwarai daga shi mu asis na wannan majalis Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya sa ya huta kuma nan man daka kan duka sun tafi da shugaba Ibrahim mai dabu sun tafi izalar kuma wata rana ta ya zama Allah ya kawo su Allah ka tausaya mana ka samu mu abin kwarai ya Allah Allah ka ansa ayyukan mu ka samu gama lafiya shine Allah ta'ala ya ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum da sannu Allah zai zo da wasu mutane Allah yana son su shi yasa ta fuga aikin da wa yuhibbuna kuma suma suna son Allah za su yi aikin saboda Allah suna suna son Allah ga sifar su Allah ya ce azillatin almu'minin su masu tawali'u ne masu kaskanta da kai ga ƴan uwansu mu'minai ba su girman kai kaga siffar mutum na kwarai inda dan uwanka na mutum ba kai mai girman ka sai ga asuwaci ne ya waɗi sai ga ya duka ya ɗauka shi a shi babu girman kai takalma ka saka sai ce yau sai ya ɗauko ya gyara sai ya baka kana faɗar ruwa sai ya ɗauko ya baka ka sha babu girman ka. yanzu ku bi ƴan adabin mu ga sunan da tijawa sai ku taimaka hidima yaro na kuka a so a bashi ruwa ya sha wata aihe ki amma ta ba ɗanki ruwa ya sha aikin addini ce saboda aka Allah ya ce sifofinsu a zillatin alal mu'mini suna yin tawali suna ƙasƙantar da ke ba su girman ga wanda an mu'mini ƴan uwansu amma in kan son ka ga izza sai ta haɗa su da kafirai Allah ta'ala ya ce a izzatin alal kafirin masu nuna buwaya ne ga duk wanda a kafiri duk kafirin da ya so ya zungure hancin su wallahi ne na ɓaci za su gwada mai wallahi bai isa ba inda dai kafiri na wallahi bai isa ba ko fasi shi yasa an kaddi da aiki a agaji ya yi kama da wannan aya duk wanda ya ce ya taka ma muminai birki za a sun taka mai birki amma sai ka so da girman ɗan sai ka sa shi aiki za a ɗami ruwa in sha sai ka ɗan ya shi ka ɗumarwa ya kawo ma ɗami ruwa ya rola ɗan ya shi ka ya kawo ba wani ma ya fi sa aihuwarka amma wallahi an ka ce za ka taka mai la'ila illa to haka aka san mumini ya zama mai tawali da yan uwa muminai amma kahirin iya so ya ci mutunci ne wallahi yanzu ya ci mutunci shi zai gwada wannan kaga na sakaki ubangiji Allah ya samu rai sai Allah ta'ala ya ce yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi saboda Allah suna yin jihadi saboda addinin Allah wala ya kafin da laumata la'imin ba su jin tsoron zargin mai zargi wani in yasa kayan agaji mata ta kama cewa su kai ya za a kuma a wahala cikin aikinka eh a ce kana wa mutane hidima ka ɗau musu ba su ba su zuwa ka cire kai ma zuwa ba ka wai zargin ka na aka yi wai gana ka ba ka ƙasƙanta wallahi ba haka ba ne aikin addini in kana yi ba ka tsoron zargin mai zargi duk mai zargin ka ya rike ita ita ita ita wala ya khafu na lawata la'i sai Allah ce zalika fadlullah yu'tihi mai sha wannan fallan Allah ce wanda yake shi wanda ya ga dama sai wanda Allah ya ga dama na kasawa shi aiki addini irin sai Allah bai ga dama sai ya ka can cikin tasha wanga ya bata ubanka wanga ya bata uwanka ba mun ce aikin su bai da kyau ba a ai cikin tasha ɗaya akwai waɗanda suke aikin su aikin ƙwarai don wa da ahalin sunna mu cikin tasha amma akwai wasu ɓata gari cikin tasha ɗin kuma shi ba makanike ba shi ba direban mota ba shi ba ɗan kamisho ba shi ba ɗan union ba haka ɗaya yawa ɗaya ga cikin tasha ɗaya mu ga ya ɗauka ya kaya mu ga ya ɗauka saboda ka Allah maɗaukakin sarki ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha sai ce wallahu bil fadl azim Allah ma abu falaka mai girma Allah ka bamu daga cikin halaka ya Allah wallahu wasi'un alim Allah ya kasance mai alwasi kuma Allah ya kasance mai ilimi Allah ya kasance mai cikakken sani ya Allah ka bamu ikon gane amin gaba sai Allah madaukakin sarki yake inna ma waliyakum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladhina yuqimuna as-salata Allah taimaka yake muna salata wa yau, suna zakata wa mawa mahaƙiyar uwar. Allah Ta'ala ya ce in na ma wani ya kuma. Ya a masoyan ku. Allah ki ne Allah, Allah ki ku. Ku Allah matsayin masoyan ku me sau. Allah na samu da alheri. Allah ta taama cikin masoyanka ya Allah. wa rasuluhu ku ko da manzon sa ku rike manzon Allah shine masoyin ku jama'a Allah ya hada ku da shi ku ya sake alkausara wata rana manzon Allah ya yi hudu ba ya hawo bari yace musu wallahi na rantsi da Allah daga nan ina ganin sake alkausara daga nan inda yake yace yana kallon sake alkausara ku yi aiki na ƙwarai zan shiga gaba ku biyo ni mu sai irin ku sha sake alkausara maza Allah ya ce wani tafi alkasar duk wanda ya shafi bai kuma jikin da kishi abada sannan kuma huka ne saboda yawan su yadda ka san yawan taurari sama taurari miki miki yadda haka haka ko huka su ga sunan sannan shi tafi alkasara maza Allah ya ce ruwa ne sun yi nono zama farare sannan in ka sha ga bakin ka ya zuma zaki duk wanda ya sha ko hibda bai kuma jikin da kishi abada saboda ka jama'a mu riƙe manzon Allah masoyin mu baka da masoyi wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu riƙe Allah mu riƙe manzon Allah innama waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu abin sani kai waliyin ku masoyin ku shine Allah da manzo da masu imani masu imani na gaske alladina yuqinu salata wa yuqimu sallah shi yasa kada ki soyayya da wanda ba sallah wanda bai sallawa musulmi na ba in ka san mutum bai sallah raba kaya da shi raba garinka da shi faɗa mai ni wallahi ban ban hulɗa ban alaƙa da wanda aka kahiri saboda wani bai sallah kahiri ne kwanan bayan na gaya muku cewa ko da mutum sallah hudu ya kai bai yin guda kahiri na don ba su da umarni gare sai kayi sallah biyar cikakka sannan Allah ya amshe su bai son hudu shine Allah ta'ala ya ce mu'minai abokanka su ne alladheena yuqimuna as-salat ba su tsaye da sallah kuma sallah ta gaske ba wasa ba wai suna zakka kuma Allah suna bayar zakka wa hum raki'un kuma suna yin ruku imani suna yin sallah inda Allah ya sake mana sallah sallah ta farko ai shi ta sallah ta biyu yi cikin jama'a shi yasa ƴan uwa musulmi daga cikin shawara da muka ba mutane shine ka rike Allah ka rike manzon Allah ka rike uwanka mu'minai to da yawa da ka ba da shawara sai a kuma ya tashi ya kai kudu ya faka da cikin arna in ka to kai sallah sai a to a kone inda kai sallah A san ya kai wani abu ya tashi a ce ina ma sallah su a kashe su a ta kashe musulmi su wai sau suna samun kuɗi sun haka a cikin ƙabilu masu tsari tsaye ƙabilu masu cin alade kai ka shige cikin su kuɗi haka samu wallahi zaman ka bai ba ko nawa haka samu bar zama cikin arna ko ba cikin yawan ne? ai shi yasa an kashar a hijira mana akwai wanda faɗa ya tsaye tsakanin musulmi da kahirai a can kudu wallahi abinda an kai mai cikin mota ce an kasa shi an ka ruhi aka banka mata wuta tana cikin mota sai wallahi tana cikin wuta har ta kone gaba ɗaya ciki kuma ɗan ganin gana arna ce to duk ce ka in ka ga wuri babu walwala ta addini ba ka da abokan sallah ba su ka bar wurin ka su kuma wuri mai bai da kyau ga addini mutum ya zamna inda ba ka da walwala ta addini ba ka da abokan sallah ba kai tuwa kai wala ta addini ba ko nawa haka samun barwurin ko ba gaskiya ba ubangiji Allah shi muna kare sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu wa man yatawalla Allah wal ladina wa man yatawalla Allah wa rasulahu wal ladina amanu hmm. fa inna hizba Allahi hum al-ghalibun Allah ya ce wa man yatawalla Allah duk wanda ya jibanci Allah duk wanda ya soyayya da Allah ya rike Allah da kyau wa rasulahu kuma ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu kuma ya rike mu'minai su amma soyanai Allah ya ce fa inna hizballahi haqiqa yan kungiyar Allah humul galibun sune masu rinjaye da Allah duk abin da ka kulla za ka kai rinjaye duk wani mai son ganin baya gare ka Allah ji ga baya gare ka kana san kana haro mutum ka duk wanda ya azuma hanci ba ka san da Allah ka buge shi ba duk wanda ya kisa miki zai yi wurin bakan kabbada ta yi tun da can a duniya kan mai hauka ta kama shi a hauka an sha ku misalai wata mata ta wurin bide-bide ta an so kayan mugu abin su an ka ce cikin masa ya kasawa a sun kudi a ɓoye amma da sharɗi kake wani kowa ya gane shi eh ka san mata akwai mugwa wai so akai a haukata a haukata so da haukata ashe ita wancan boye Allah tana kiyamul layl in dare yayi ta sa ita kama sallah dan baka ba daga ta dauka kayan baka ba dare yi. sama lailin dare ta ta cikin mutum ta kada ta dawo a ashe ita gobe ta sa tana sallah sai ta ji motsi ko ta rego sai ta ganka ta ce mai gida ta so hadari ga wancan nan dama shirin inda boka ya ba su suka bai kuwa ya gare ka sai ga shi an gaita a duk ke zama ta gaita kuma miji ya gaita shi ke na yau sai ta buga kuwa sai hauka hauka ta tashi zaƙiƙi in haɗa. kaga an yi mugu

shi ko miji ya ce wala ba a tone masa ya jawo wani aiki da ba a tonewa sai ta hukata in ji miji shi a kyara ta hukata da kyan da sababi an ka samu ya yadda an ka ce an ka tone an ka ɗebe sannan hukatan laha amma dai an ji kunya ko ko ba a jiya ba kai an baka faɗa Allah ka mutum na kaci da Allah wallahi mutum ya bari kai kusa hukuta wallahi duk mai zuwa yana wannan an sha shi wallahi hauka kusan kan mai sai a gani ya gigita ka wallahi ba wai kina gan ta tare miki hanya ta tare miki ta ashe miki miji ta yi miki yi Allah ya kawo shine Allah ta'ala yake fa inna hizballahi humul ghalibun haqiqar yan rundunar Allah yan kungiya Allah su ne masu rinjaye inda Allah ta'ala sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين الله يساكي مغانا ba a son ka rike kahiri masoyi wallahi kahiri ba masoyin ka bane hayar jirgi da ba hayar mota da ba jama'a kai kana sallah shi bai bai yarda sallah ga zaka ba bai yarda ubangijinka ba bai da annabin ka to kai ne alakar shi ala saboda Allah wa jama'a sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani la tattakhidul ladina takhadhu dinakum hudwan wa la'iba kada ku riki wayan suka riki addinin ku hudwan abin izgili wa la'iban da kuma abin wargi sun dauki addinin ku izgili sun riki addinin ku abin wargi min alladhina utul kitaba daga cikin da aka bar littafi min qablikum da wayan wanda gabanin wal fara kuma Allah ya kada ku riƙi kafirai auliya a masoya duk wanda daga ganin mutunci addinin ka ita wasu ne duk wanda kawa addinin ka izgili wallahi ka ita wasu ne amma shi ke sai a kama kallon kasuwan tumaki sai a ci gafin sun sa hujjabi kamar kamar masara wani ya ce ga sun sa hujjabi kamar kulaye kai me alaka da wannan mutum awa hijabi a awa hijabi izgili kafirci ne wannan wallahi wai wasu mata su gan suke ma sun da bi an fara tsalbuwa ta hijabi barin mai aji wai wani gari nan wai mata ita salika za a kai mata izgili ana mata ta ɗaya ɗebe niƙa buwanta la ila illallah kuma cikin mutum musulmi ba za a kama algoci sai ke ɗaya sai a cikin iska yake wane ne wane ne ka za a sauran su kuma sai su kama ɗaya biyar suna ajiyar. wai da kayan musu laƙari jama'a ne ƙari ba addini ba ne addini ba to kai a tsoron wani mutum duk wani sai ma izgini ya rike addinin ka da wargi Allah ya ci babu ruwan kada ka rike shi masoyi ko ka'ina ko ahli kitabi na Allah ya ce kakkare shi musulmi sai Allah ta'ala ya ce wattaqullaha in kuntum mu'minin ku tsoron Allah in kuka kasance mu'minai in kuna da imani ku kiyaye dokokin Allah Allah ya kar ku rike su masoya duk wanda ka gabe bai dauki addinin ka sirri baka kyale shi rike addinin ka gam manzo Allah ce musu yayi lakum dinukum waliya din addinin kuna gare ku ni kuna addini gare ni kowa ya rike a sai lahira a gani amma kana sallah wana ganin cewa baka da aikin yi ka tsare kanka baka iskanci a ce ba kawai yasan wasu ganin ke in baki da saurayi ke ba kawai dole sai ke saurayi wanda kuna hulɗa kuna mu'amala ba auren ki zai yi ba iskanci ina muka tsaye wai ke ba kawai ce kowa na saurayi ke ba ki da saurayi wallahi wannan izgili wa addini ke rike saurayi saboda ni مسلمتي يا الدنيا وإنما وشيرت الله تعالى في واتق الله إن كنتم مؤمنين ويقول الله إن كنتم مؤمنين إن جعل الله بارك فيك آمين آية كرشة في الله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة وإذا إلى الصلاة اتخذوها هدوا ونائما ذلك ذلك لأنهم قوم لا يأكلون Allah ta'ala yake wa idan nadaitum ila sala idan kuka kira zuwa sallah aka yi kiran sallah aka daga speaker Allah ya ce ittakhadhu wa huzu wa malaika sai su kiran sallah abin izgili da kuma wargi akwai wani kahiri ma sai sace a bar kiran sallah saboda wai shi shugaba da bayan da wuce muka ce eh, wala bai su kiran sallah a ci za wani hikina ba zan mu lahiya kiran sallah da ka gani ya ana kira sallah da aljannu da mala'iku da muminai mutane da kwari da dabbobi kowa sai ya jiya shi yasa manzon Allah yace la yasma'u madatul mu'adhdhin insun wala jinnun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah manzon Allah yace babu mai jin sautin mai kiran sallah ko mutum ko aljani ko wani abu ko dabba ko ƙwaro ba sai sai ya ba shaida ga kuma ta ce cewa wannan mutum musulmi ne ya daga murya ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah wala duk baro da addinin sai ya ba shaida ga kuma ta ce cewa to amma ku kahire da an fara kanta sai izgilina kasa kahire ba kai da kake sallah wallahi yanzu ana so a kashe ka to ina kai ina zama wannan wuri jama'a shi Allah ta'ala yake wa idan na idan suka yi kira ila sallah zuwa ga sallah ittakhadhu wa hudu wa la'iba za su kiran sallah ko kuma su rikita sallar kanta huzuwan wa la'iba izgili da kuma wargi Allah ya ce zalika bi annahum qawmun la ya'qilun wannan saboda su mutane ne waɗanda ba su da hankali inda suna da hankali mai kiran sallah ai Allah ya kira ba ko ba Allah ya kira ba Allah to wanda ya kira Allah kuma Allah ya yi da jama'a a kira Allah shi yasa kana gani ana kira sallah dan gudu yake manzon Allah ya hadisi yace idan aka kira sallah sai ga shi ya yi kwanci kwanci kwana ya shika da gudu sai ya kai bangon duniya yana gudu yana tusa inji manzon Allah sallallahu amma da an ƙara kira sallah kuma sai ta yi shi ko sake dawowa idan aka fara iqama kuma ya tashi shi yana tusa sai ya kai bangon duniya ba kaga shedan nuna ba su kira sallah ke su ke a bari ubangiji Allah ya kare kuma a wannan shine kashin darasin mu kuma insha Allah sai gobe inda muka yi daidai Allah kuma da sarka inda muka yi kuskure kuma Allah ka yaje muna muna godiya kwarai da jama'a da kuma sokar nauyin karatun ga musamman shi Alhaji Sani ɗan giwa da yake ɗaukar nauyin sa a cikin rediyo Kebbi TV Kebbi rediyo kullun Allah ya saka mai da alkhairi da kuma shi Alhaji Samari Tafarki mai nan Kabi wanda ya ɗauki kakakin tabi dinga yaɗa wannan karatun ko ina ana ji mutane suna yaba suna sa albarka shi ma Allah ya saka mai da alkhairi da sauran mu masu yi da dokta da ƴan adadin mu duka muna wa Allah godiya Allah ya amsa ayyukan da namu ya samu gama lafiya da kuma kuma kaware duka Allah shi muku albarka Allah ya hada mu da ranar tashin kiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi amin wannan shi ya kawo No. No. E, to shi dai abin da amma da wasu wasu ambaton Allah ko shi bakin ke saba da hasbi Allah wa ni'mal wakil subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim astaghfirullah astaghfirullah in ki yawaita haka zaki bar zaki bar yawan wasu wasu insha Allah sannan shi ko bangaren idan mutum ya ce wurin sallah sai ya ji kuma wani abu ya fito masa wannan kada ka ji kobi sahabi ya ce shi koda ya san ya ya ya dawo mai ga cinya sai yana sallah bai juyawa in dai wasu wasila ko kuma wani abu mai kama da irin wannan saboda ka wannan bai sa mutum ya yanke sallah saboda ka wannan zikirin Allah za ka kai za ka yi ta ambaton Allah kai ta Allah ko shi kana kina yi ban da yawan kallace kallace duk wannan abu za ki bashi da Allah ba ta na'am wanda ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam da ni ce yawa miji na da kuma kawai miji na kuma da shi Allah ya karɓi rayuwar Allah abin da zai yi sadaka shi ko na samu ya abu Allah ya kai lada zuwa gare eh idan ka zalunci mutum kuma yanzu bai nan to sai da abin nan babu shi to kai ko kai ka cewa ibada da billahi ra Allah ya musu abu sai ya biya ya bar ma saura in ko Allah da rahama ta ya ga imanin ka da da da ibada ka ta yi wa sai Allah ya biya ma cikin farlafi sai ya biya maka abin da ka sa

to me yasa ba ke da musulunta zai shi ko ba ko da ke a barka sun gashin ta ko ka a kuma ta a wata saboda haka masallatai shi ya kuke ce ke da su ba babu komai in za ki gida in ki wanke na gida kin tayi ita kuma tarawih dama ana son ya raka a goma sha ɗaya a mutum yayi kenan tun da kiyar ka a shidda ko sai ki to shafa'i da wuturi suka zara ka a tara babu lahi ke ta ke ya ramadan amma an so ki kara ki raka a goma sha raka a biyu na da ki kara da yayi kuma abin da aka shine kiyar ka a biyu ki sallame ki biyu ki sallame ki biyu ki sallame sai ke sallame wa biyar sai kiyar ka a guda matsayin wuturi hakan na in kiyar haka ke yi kiyama ramadan sai sallar tarawih Allah ya ba mu ikon ganewa a ba haka nan yana yiwa dai in ka gan cikin kyawawan hala yana yiwa haka nan amma babu tabbas ga maholki ai mutane suna faɗa abu daban daban wai in ka in mutu kana maholki wasu na yake yi addu'a har ba fara abin da amma dai abinda an sani shine idan mutum ya rasu in kai mahulkin na ka gare cikin kyakkyawan hali to ana fata ya zama haka sai kai addu'a ka ce Allah ya sa abin da ya ya niga wani Allah ya sa ya tabbata haka musamman in ya san halaye ne masu kyau amma in kai mahulkin mutum ka gare cikin mawuyacin hali saka faɗa mu kowa kai ce mai addu'a kai mai sadaka kai yanzu ka bar gani ne irin haka amma dai bai tabbas babu tabbas a ce wai ne in duniyar ka gane wani wani irin hali yadda hadin haka ne a babu tabbas kan wannan saboda maholki yana yawa gaskiya yana yawa kuma gaskiya ne Allah ya samu dace No.

amma tun warko da suke ba da to uwaye sun ce ta yi to yanzu ga wanda aka zo ta bai da aiki ko bai sana'a kenan yanzu suna cikin wani hali mawuyaci abinda muka roƙo gare ki yi hankuri uwaye in san kuwa mutum abu hankuri yake yana yi da suka hango miki ya yi miki suna son ki zama inda ba ki wahala da wahala uwaye su iya ɗaukar yarinya su kai ta inda dan za ta wahala ba su yin haka eh sai daga baya abin da ya zo wanda ya haƙa yin su ba su ai mun san tsuntsuri ba da mugun ko ko saboda haka ki hankuri ki ta roƙon Allah Allah zai shi ka cikin wannan yanayin kuma ke ki samu sana'a da ki kama nan cikin gida sai ki tallaba miki yana yi wa zaman ki da wannan mutum alheri ya nan gaba saboda uwaye ki san ka za a miki jama'a zaɓen uwaye ba ban zana ke ma nan gaba kina san ƴaƴanki in sun fita su a musu gaba amma dai musulunci bai yadda ana yin auren dole ba ko ba gaskiya ba musulunci an ce aure ba a san ai auren dole in ya miji na abbe so ba a yi in mace ta abba so ba a yi in suna kowa bai so ba a yi sai inda ya zan kowa na so wani cikin waye ku bar auren dole don Allah ko ba gaskiya ba dan ka samu matsala da zamantakewa dan yanzu wanda aure ba Allah ya ce ne ba to Allah ya na wanda kuma shi ya da kuma wannan karatu da akwai sadakoki da tambayoyi mata suka aiko domin a sa a cikin afirka marayu akwai ƙungiyar da